وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب sun yi mamakin lokacin da manzo ya zo musu daga cikinsu yana tsoratar da su azabar Allah idan har suka ci gaba da yin kafircinsu kafirai suka ce yayin da suka ga dalilai masu tabbatar da gaskiyar abin da annabi Muhammad ya zo da shi, suka ce, Wannan mutumin matsafi ne, yana yi wa mutane tsafi, kuma makareci ne cikin da'awar da yake yi cewa shi manzo ne daga Allah, da ake yi masa wahayi.